wanda shine na ƙarshe shine ka sa mata maganan a bakinta kai ne za ka sa mata maganan a bakinta misali na faɗi cewa ka ƙirƙiri wani abu da za ku dinga yawan haɗuwa ka dinga gaya mata kalamai masu daɗi da kwantar da hankali ta dinga samun natsuwan idan tana tare da kai idan baka nan ya zama kalamanta sorry idan baka nan ya zama kalamanka tana kiwar kalaman nan naka ka saba kana yi mata yawan murmushi kana gaya mata magana masu daɗi da yake sa hankalinta ya kwanta ta samu natsuwa da zai sa ta farin ciki so duk lokacin da baka nan sai ya zama waɗannan kalaman naka da murmushin naka da yadda kake yin al'amuranka shi take kewa ba za ta san lokacin da za ta dinga yawan kiranka tana yawan damunka ba har ya kai lokacin da ba za ta san lokacin da za ta ce kai wane ni kam ina son ka to kaga ka cimma maburinka ba wai kuma in ta ce tana son ka bawan Allah kai a'a tunda ita ne ta ce tana son ka ai kai baka furta mata ba ita ne ta ce ka samu dama ko kafa na wulakanta ta ba saboda ala a a sorry saboda a al'adance ba al'adanmu ba ce na arewacin Najeriya mace ta fara cewa tana son namiji kai ko a turawa ban taba tunanin ba na tunanin wannan al'ada ce na kowane irin mutum mace ta fara cewa tana son namiji gaskiya wannan ba al'ada ba ce amma abu ya zo da zamani kullum ana daɗa wayewa shi sa mace da take da eh, da wayewa tana ganin ba wani abu ne don ta ce tana son ɗa namiji in ka ce kana son ta mu ci gaba in ka ce ba ka son ta ta haƙura ta nemi wani ko ta nemi hanyar da za ta yi ta shawo kanka kar wannan kalman na ina son ka ta fara furta maka tana son ka ya zama makami da za ka cutar da rayuwanta kar yi haka don Allah da haka na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu da fatan kun ilmantu da abubuwan da na gaya muku in kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyonmu da zarar mun ɗora sunana Fatima Jibrin. Na gode da kasancewa tare da ni.